wato ainihin ku dai mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. To farkan barkamu da sake saduwa da ku dai a yau a sabon bidiyon. Wannan bidiyon da muka kama ku ko kuma wani bidiyo ne mai suna Farmakin Adalci. Bidiyon fasarar algaita ce ingantacce fasara ce kuma wannan bidiyon na san tabbas bidiyon din zai burge ka idan ma ka kalle shi ko baka kalle shi ba to na san wannan bidiyon ne zai burge ka ko mace ya burge ka ne da ja wannan bidiyon fasara alkita ta cikakke fasara ce kuma bidiyo ne mai inganci za ka kalli bidiyon din ba tare da ka sha wahala ba ta sa wani fasfo ko kuma sawa wani tana yi wa ka ba ganin su a youtube to saboda an ce a sa fasfo ko kuma a sa wani makullin sirri saboda haka baka shi ka kalla ba to ka yau wannan cikin littafin insha Allah ba za ka wahala da sa wani fasfo ba ko wani makullin sirri kafin ka je ka kalli bidiyon din idan kana so ka kalli wannan bidiyon din da farko dai idan wannan ne zuwan ka na farko a wannan channel tamu kada ka mata da danna mana subscribe kana ka danna kararrawar sanarwa ta yadda za a ci gaba da sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon doka. yannan idan wannan bidiyon ya burge ka kada ka mata da danna mana liking ta yadda za mu ƙara samun ƙwarin gwiwa ta kamo ku wani film ɗin gobe to da farko dai idan kana son ka kalli wannan film ɗin mai suna farmakin adalci kaga suna ga shi ne na aka wuta farmakin adalci na ɗaya da na biyu indiya hausa sabuwar fasar algaita za ka danna rubutu ne kawai ka gani zai kawo ga nan ƙasa inda aka rubuta indiya hausa farmakin adalci na ɗaya da na biyu sabuwar fasar algaita kaga wani wannan shine kawai za ka danna rubutu bule. kana danna shi kai tsaye zai kai ka inda za ka kalli bidiyon ɗin ne ba zai kai ka inda za ka je ka sa fasfo ba ko kuma sai ka sa wani makullin sirri a'a kai tsaye ne zai kai ka inda za ka kalli bidiyon ɗin ka gani kuma ina muku wani albishir da cewa akwai wani application da zamu nuna muku nan zuwa gaba duk wani bidiyo da ka ka taba kallo a wannan channel tamu to bidiyo ɗin zai tsaya ne a cikin wannan application idan dai ka kalli bidiyo ɗin ko da bayan shekaru nawa ne wannan bidiyo ɗin tanki wannan application ka same shi a cikin wayar ka bidiyo duk lokacin da ka shiga zaka ga kowane irin bidiyo da ka taba kallo a cikin ɗin ka gani yanzu haka ana idan kana bukata kana yi kai kallon film ɗin anan idan kana bukata kuma kana sashi kana ka sashi a Google Drive ɗin ka tana ga kai kallo ko kuma ka tura ma duk wani wanda kake bukata ka tura masa ko ta WhatsApp ce ko ta message ko ta ina a ko ina kake bukata zaka iya tura ma duk wanda kake bukata wannan film ɗin ba tare da ka sha wahala ba kuma ka ka bata maka wani lokaci kaga idan kana bukata mai nan ga zaka iya tura mutum shi ta whatsapp ko ta message mai ta message saboda ga ka bata data ka ko wani abu ka gani idan dai wannan ne zuwan ka na farko a wannan channel ta to gada ka manta da yi mana subscribe kana ka danna mana kararrawar sanarwa ta yadda za a ci gaba da sanar da kai da zarar mu ɗaura sabon doka mun gode mun gode